almanac wato algorithm ta kula da cutukan yara manhaja ce da za ta maye gurbin haɗaɗɗen tsarin kula da cutukan yara IMCI a takaice da hukumar lafiya ta duniya ta bullo da shi don inganta lafiyar yara. An fara amfani da manhajar almanac ne a shekarar 2016 a jihar Adamawa da taimakon Red Cross da kuma Swiss TPH inda a yanzu ne waɗannan ƙungiyoyi za su miƙa wa hukumar lafiya matakin farko ta jihar wannan manhajar don ci gaba da amfani da ita wajen inganta lafiyar yara. Ali Aliyu Dawobe shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Red Cross ya yi mana bayanin abin da sa suka fara kaddamar da wannan manhajar a jihar Adamawa. Jihar Adamawa tana wuri na musamman inda 'yan gudun hijira da dama daga kudancin jihar Borno da ma arewacinta suka gangaro suka shigo jihar Adamawa. So wannan yana nuna cewa akwai mutane da dama 'yan gudun hijira da suka shigo saboda haka ainihin kayayyakin kiwon lafiya da suke wannan sun yi karanci kuma yawan mutanen ya karu. Dr. Daniel Ishaye da ke aiki da hukumar hukumar lafiya matakin farko a jihar yayi bayani kan yadda manhajar take aiki. Almanac wani sabon na'ura ne da aka kawo mana Adama State wanda masu kiwon lafiya suke aiki da shi a duban yara. So shi yana aiki a kan kwamfuta ne, ana amfani da shi ya nuna ma mene ciwon yaro, me yake damunsa in ciwon ma da yawa zai nuna ya faɗa maganin da ya kamata a ba yaron nan daidai shekarun shi da nauyinsa daidai wanda ba zai ji masa ba ko ya dan kasa mishi kuma abu ne mai kyau wanda zai fada ma mutane ya za su yi su sha magani kuma ya gaya masu me yake damun yaron su shi ma jami'in yanar gizo na hukumar lafiya matakin farko a jihar adamawa mu'azu mu'azu ya ce da ana adana bayanan mara lafiya a yanar gizo amma bayanan suna cikin sirri ta yadda ba kowa ke iya gani ba in aka tura yanar gizon nan abinda yake taruwa a can baya bada bayani akan shi marasa lafiya jiya sakamakon da aka samu a ƙarshen shine ake tarawa a yanan gizo so that means in ka ce yaron let's say ya zo yana da hiv zaka ga kawai akwai hiv case ne baka san wane ne ba a nasa bangaren shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar adamawa dr suleiman sa'idu bashir ya bayyana irin ingancin da suka samu a amfani da suke yi da manhajar wajen duba lafiyar yara tare da bayyana irin shirin da suke yi don ganin amfani da na'urar da kuma manhajar ya ɗore. wannan manhaja ya inganta kulawan da muke ma yara daga wata biyu zuwa wata hamsin da tara ya tabbata mun kididdiga duk tambayoyin da ya kamata mu yi mu tantance matsalolin yaran nan ya sake kuma maimakon a ce an samu mutum da matsala ɗaya ko biyu zai ba mu ɗaukacin matsalolin da ke damu yaran nan idan aka gansu da wannan manhaja kuma manhaja ne wanda da an gano matsala an yakan ba da shawarwari akan a yi kaza a auna kaza a gwada kaza kuma zai dan ba da wasu dan shawarwari abin da ya kamata a yi tunda aka soma wannan haɗin kai da muka yi ba wai mun zuba ido muna kallo bane ba kwamfutocin nan jihar adamawa ta sayo saba subscription nan wanda akai sa yanar gizo jihar adamawa ta biya na shekara biyu da ya gudana an bude sashi guda na musamman don kula da wannan manhajar nan mun kara ma'aikata guda bakwai yanzu mun kara masu na'urorin da za su gudanar da aikin su wannan jihar adamawa ta yi a halin da ake ciki yanzu kimanin yara 'yan ƙasa da shekara biyar dubu ɗari takwas ne ke buƙatar kulawa ta kiwon lafiya a jihar adamawa hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya Yeah.